muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ya dukkan mawallaka wannan littafin a shekaru da ya haskaka suna roƙon Allah ya kamu da da su a aljanna ke dawo muna roƙon Allah ya ji kan dukkan malumin sunna Allah ya taimake mu Allah ya kawo na zama lafiya da yalwa da walwala a wannan ƙasa ka bai mana dukkan fitinu da kware mana dukkan damuwa za mu tashi wata ta rana an yi mun karanta sa a duk ma'anar aya hmm? Hmm? ba a fasara ba ثم بين عاقبة من يتكبر sai aka yi mana bayanin ƙarshen mai girman kai fil arzi cikin ƙasa tahziran li bani isra'il don a gargaɗi bani isra'ila kai ya amalu amala kai la ya amalu amala fir'auna don kada su yi aiki irin aikin fir'auna na girman kai da zalunci ba shi ba yi da waɗanda sun kai kama da shi ubangiji da baraka wata ala ya ce sa'asurifu ana ayati wato zan karkatar ga barin ayoyina da la'il kudrati min al-masnu'ati wa ghayriha alladhina yatakabbaruna na ardh so alladhina yatakabbaruna fil suna sune amrulin da asli ana waɗanda suke girman kai cikin ƙasa Allah zai hana su fahimtar gaskiya wato duk wasu dalilai na kudura Allah masu na Allah sai a kau da kansu daga kallonsu da yin tunaninsu su ne Allah zai na ya takabbaru na fil haku da gaidar haku suna girman kai babu wani dalilin girman kai da an ƙwazilahu Allah ya ce zan tabar da su Bala ya tafakkaru na fiha ba su yi tunani game da waɗannan ayoyin na ubangi wa in yaro kulla ayati da za su ga dukkan ayoyi da mu'jizoji waɗanda suke gwada cewa lalle Allah gaskiya ne kuma shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu biha ba za su yi imani da ayoyin ba wa in yaraw ar rushd in har sun ga hanyar shari'a al-huda allazi ja'a min indillah hanya da ta zo ta shari'a daga Allah la yattakhidhuhu sabila ba za su rike wannan hanyar hanyar da za su bi ba wa in yaraw sabila al-ghayy amma da za su ga hanyar bata wato su ga ga hanyar inda za a bi a bace yattakhidhuhu sabila wannan ita hanyar su za su kamawa ita hanyar su kaga Allah ya yarbe su Allah ya tabar da su zalika bi annahum kadzabu bi ayatina abin da yasa zamu juyar da su daga fahimta ayoyinmu saboda dama sun karanta ayoyinmu wa kanu anha ghafilin sun kasance maramkana ga ayoyinmu ya tadabbarunha ba su yin tunani da lura game da ayoyin Allah wa zakara hukuma ama kuma ubangiji na aya ta gaba ya ambaci wani hukunci na gaba daya liman yukazzibu bi ayatillah wato ga wanda yake karyata ayoyin Allah fa qala ta'ala ubangiji yace wallazina kazzabu bi ayatina wadanda sun ka karyata ayoyin wal qa'il akhirah sannan sun ka karyata tashin alkiyama muwa da Allah ranar lahira habidat a'malu wadanga ayyukan sun lalace ma amilu fi duniya aikin da suka aikata nan duniya min khairin na alkhairi aikin nan bai da lada kasulati rahimi kamar sun yi aikin eh, sadar da zumunta sun taimaki yan uwa wa sadaka ko sun yi sadaka sun taimaki to miskine da talaka fala sawaba lahum ba su da lada bai cikin wannan aiki li mi sharbi saboda rashin sharadi wa wal iman shine imani dama imani shi ya sharɗin aikin kware, ko kai aikin in ba ka da imani ba Allah ba ya karɓa hal Yudu zauna Allah ya ce hal kamar istifhami ne kamar tambaya ne ko za a saka musu amma tambayar tana da ma'anan ma na fayi ai ma Yudu zauna ba a saka musu komi illa ma zo ya maluna sai sakamakon abin da suke aikata min at-takdhib wal ma'asi wato a kare ta da sun kai da samun Allah da sun kai suka ana jiran su a saka musu wa bi ma ci bayanu hali qaulin Musa a aya mai zuwa an yi bayanin halin mutane a annabi Musa fi bihi lokacin da baya nan ya fako ila miqat rabbi lokacin da ya sayi miqat wato wurin da Allah ya ce da dukin turu sina don Allah ya ba shi taurata fahim wara'ahu su suna baya gare shi marokon su iske can in takasu sai sun ka wato juya baya wa abadul ijila suka bauta wa dan maraki shi ne Allah tabaraka wata Allah ya ba mu labari ya ce wattakhadha qaumu Musa mutanen annabi Musa bani Isra'ila sun yi riko min ba'dihi ay ai ba ba'da zahabi ila al-munajat bayan annabi Musa ta gana da ubangiji asiri da ubangiji to sun rika min hulihim daga kayan adon allazi ta'aru wanda sun ka amso aro min kaumin fir'auna wato daga mutanen fir'auna bi illati irsin saboda wato bukin aure sun yi aro na kayan mundaye da abubuwa mai da yan kunne na zinariya don su yi bukin aure su mai suwa to fa baqiya inda mun sai wayannan kayan suka wanzu a wurinsu to shine lokacin da annabi Musa ba ya nan sai makerinsu wanda ake ce musamiri sai ya ce musu su je homun da yansu cikin wuta gaba daya da kayan wayan shine sai suka rike ijila ɗan maraki saga hulahun min samiri samiri shi ya kera musu ɗan marakin nan daga kayan adon nan fa huwa min bani isra'ila dama cikin bani isra'ila yake ba cikin mutanen fir'auna ba wa kana munafikan sai dai shi munafiki ne Shi ne dan marikin nan da ya rika ya rika musu ya kera musu jasadan timsalan wato mutum mutumi ne wato hoto ne la sura mankusha ba wai zana ana yi gaban goba alaji dare wa huwa badalun min ijila da ijilan da jasadar da abu guda lahu kawarun lahu kawarun yana da wani irin sauti ai sautin yusmau murya wanda ake ji wa qara'a ali sayyidina ali ya karanta wa abu simar lahu ju'arun bil jimi wal hamza wa huwa sautu shadid shine sauti mai tsani wa huwa jasadun a suratan mujawwafa wata shi dan marakin sura ce an kai jiki amma an fafare ta ciki ne mai haifu ya da fi hari ta yadda iska zai shiga cikin huhun na cikin wato ramin ciki ne wayan haru da sautan ko wayin kudu da sautan kowar sai ya fitar da wata murya wani sauti na dan maraki mai karfi misalul bakari kamar dai murya dan mare aw sautan shadidan ko wani sauti mai tsanani haka aka jarabi bani isra'ila sai suka bace alam yarau shin su bani isra'ila ba su gani ba masu bota mu dan marakin nan annahu la yukallimu Ya ba zai sai magana da su wala ya hadihim sabila dan marakin ba magana ya kai ba ya za a bota mai tunda ba ya magana sannan bai shirye da su ga hanya ittakhadhuhu ilaha sun rike shi abin bauta wa kanu zalimin sun kasance a zalumai bittakhazihi wato da rikon dan marakin nan Allah wannan zalunci dama shirka zalunci shirka ko dan maraki mutum ya kota ma ko kaza ko kaza ko dutse ko aljani ko wani mutum ko wani ba a ne ko mala'iki duk da zalunci annabi وإذ قال لقمان لبنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لكن محل الشاهد أن في القمان هنا أتاني تربية أتا الدين يهار التوحيد يا بني ya kai ɗana la tu shirik billahi kada kai shirka da Allah kada ka hada shi da wani wajen inna shirka la zulmun azim lalle shirka wato zalunci ne mai girma da haka dama zalunci zaɓin zalunci ne amma wannan gaba gaba ah, babu zalunci kan mutum ya zalunci ubangiji ubangiji shi ya cancanci a wata mai shi yadda wannan haƙƙi sai mutum ya kwace haƙƙi a Allah ba wani wani Allah wa Allah jama akwai zaluncin da ya wuce wanga mutum ya zalunci ubangiji ne ubangiji ne ya zalunci sannan akwai zalunci mai bi mu wannan shi ne mutum ya zalunci wani bawa ya amshe mai haƙƙi ya amshe haƙƙin wani bawa Allah ko ya ba kai ne ko ya ba wani ko ya mai zalunci na cutar da shi wato ko ta hanyar zagi ne ko ci mishi mutunci ko ci mai dukiya ko bugu ne da dai sauransu to zalunci na uku idan mutum ya zalunci kai ne domin ya kamata kowane mutum ya kare rayuwa sai daga halaka to ni ya kiya ya bari rayuwar nan ta fada cikin halaka ya zalunce ko ya zalunce ne kun ga in mutum ya laifi ya yi zunubi zalunci ne amma kan shi za domin ya an sashi wuta wa zai wahala shi zai wahala ga ya zalunce ne to haka dai ubangiji ba wata ala ga mana cewa banu isra'ila sai zalunci sun bota wa ɗan maraki a wani allah walamma sauƙita fi aidihim a lokacin da sun kai da na sani kama an an kayar da su a cikin hannu amma su ki tafi aidihim a hannun sun yi da na sani ai na dimu ala ibadati sun yi da na sani akan bota wa ɗan maraki au alimu suka san annahum qad dhallu ta lalle fa sun bace wa zalika ba'da ruju'i Musa sun gano fatar su ne lokacin da annabi Musa ya dawo ah, na ambata cewa annabi Musa alayhi salam yana ta wajen amsar taurata Allah ya ba shi taurata amma sai ce to ka sani mun jarabi mutanen ka baya gare ka suna ta suna bauta wa kamarai annabi Musa ran shi ya bashi ya rasa a mallaka rayuwa ta hayar jefar da allunan taurata a wasu daga cikin sun kare da ya dawo ya iske su wuce suka wannan hali na shilme suna bauta matan maraki ana kiri a rarawa to kunga in ana barna ya an ka wa aka fara tunkara wanda an jagora ku to da yake annai musa alaihi salam ya ce wa dan uwa ne haruna wa halubni fi qaumi ka zama halima na cikin mutane kuma shi zai fara tunkara ya an kai kai haka ne ya gaya mai sato na ya kasan kokari na amma sun yi kusan masu kashe ni don haka sun rinjaye ya ce to shi wannan makerin wanda minaziki samiri na mai musa tunkare su ta to kai me yasa kai wanga aiki wannan irin banna ka kera wa mutane dan baraki kabbatar da su sai ya ce ba su rufe malar ba su Ola قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي to ya dan ya yan kame kamen da yake yace to kaza ni gani da ni kaza sai ni kaza da karshe da yace kaza lika sawalat dinan yace to haka dai raina ya gwada mini wannan ra'ayi na ɗaya na ne ta ce tunanin shi shi ne na musa fatar da zai yi mai da ya ce wa an da laka fil hayati قال فاذهب وإن لك في الحياة An ta لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه ثم لننسفنه في اليم نسفا to annabi musa alaihi salam sai ce masamiri to abinda aka saka kuma an laka fil hayati an ta kula labin sa azabar ta duniya za ka yi ta gudu cikin ƙasa wanda duk ka gani ka ce la bisa ina yasa da ni kakka shafe ni ba ko iyali ne ko yan kwanai babu wanda zai koma zauna a tare da shi a ce da ya zauna ya rasu da wani ko wani ya rasu shi a shi ya zan kama kwamfararar dabba naman daji ya ce wa alkwai da laka mawahidan lan tukulafa kuma ka sani akwai alkawarin da Allah ya ma na azaba wanda babu fashi ita azaba sai ka gamu da azaba sai ya yi kuma wanda kira da kai wanga aikin da kai na banna za mu fata shi ya ce za mu kone wannan dan marakin a koma narkar da zinare na sannan a sheke ta a kai bakin gulbi sha a sheke shi kenan ba a koma ganin wannan dan marakin ba ne a bauta wannan shi ne karshen samiri wannan lokacin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa Isra'ila sun ka sake dawa da hayyacinsu saboda karantarwa da shirwar annabi musa alaihi shi a samiri shi ma musa aka ce musa sami. shi ne wani yake cewa wa musan laziran ba mu jibini lukatun wa musan laziran ba mu fir'amun mumin abin mamaki ga musa annabi musa ya farko dai ciwon ga musa same jefar da shi an ka yi an ka yassai ya zanta cirtuwa to kahin a cince a mala'ika jibril ya zo yana shayar da shi nono yana kulawa da shi har ya zan bai halaka amma da yake shirya ta Allah ta duk da ya tashi cikin renon jibrila amma Allah bai nufi shirya gare ba sai fata amma annabi Musa alaihi salam cikin iko Allah gidan Fir'auna shugaban kahiran zamani ne nan gida ne an kare ne shi an mai gidan amma kuma shi mumini ne manzo ma annabi Allah da ka shirya ta Allah illa ya ka dai ana son a samu asuba a ɗauki mataki na tarbiyya domin a tsare akida a tsare wa mutum kyawawan halaye ba samiri ba ai wahilatu da wahilatu matan eh, annabi lutu da annabi lutu gidan annaba suka tashi matan annabawa ne amma kuma suka kasance kafirai tare da kafirai sannan kan'ana an ɗan annabi nuhu ne amma kuma da yake ɗan annabi allah na manzon allah amma allah bai ne shirya gare ba bai shirya ba lokacin da ma aka zo zuwa tuma da suka zo uban yake cewa ya gunayyar kan ma'ana ya ce ya kai ɗana zo hau jirgi ta zama ya ce a wannan jirgin ku sai ku yi taku ta haya ba ta haya ta samu ba irin jirgin mu da sa'awi ila jabalin ya suni ina ma sai da ni ga dutse can shi zan hau na taka tudun mutu don haka ya ishe ni sai ce la'asin balewa min amillah ya ce ka dawo ka dawo ka shiga ka taho ka shiga ba wanda zai tira daga ruwan tufana sai wanda Allah ya mai rahama ya shigo jirgin in ba ka shigo ba ka halaka suna suna muhawar bai yadda da hanyar ubangu bai yadda ya shiga jirgin nuhu ba hala bai yadda kuma tsoro gane mina daga ana wannan magana da tattaunawa to gina annabi nuhu yana gani ya kusa kama tare ya shigo sai taguwar ruwa ta shiga tsakanin sai aka nutsar da shi ya zama cikin wanda aka saboda haka mu roƙi Allah shirya koyaushe kowace mutum da ya addu'a ya roƙan ma shi ya roƙan ma ‘ya'yansa zuriya al'ummar musulmi amma kuma addu'a ba ta hana kuma a yi wa'azi a yi tarbiyya suna roƙon Allah shi ya Allah ya ci yan mai shi da kuma da gaba daya ba to suka gano ta sun ɓace, ƙalun sai suka ce la illam yarhamna rabbuna in lalle in Allah bai tausasa mana ba yayin eh, muna rahama wa ya zikir lana in dai ba Allah ya gafarta mana wannan mugun aiki da muka yi na shirka ba na min al-khasirin za mu kasance cikin wanda sun ka halaka suka tashi to dama Allah yana son tuba in kai laye ka tuba inda ko mi girman laifin in ka tuba to inna Allah tawwabur rahim Allah mai kaba tuba ne kuma mai tausa wa huwa al-ghafurur rahim wa bima yati bayanu halin Musa a cikin haya mai zuwa za a bayyana muna halin annai musa a inda rujuihi ilaihi lokacin da ya dawo ga mutane ne wa kada a sabarahu allah allah ya riga ya ba shi labari kawai da zalika kamin wannan cewa an na kaunahu ibtitinu ba'da cewa an fitini mutane ne sun fada cikin fishina baya gare shi wa adallahu mustamiri kuma samiri ya fitar da su sun maja'ahum sannan a ta musa ya zo wurin su wa wajadahum ala zalika ya same su bisa ga wannan halin wa ma dara bainahu wa bainahum fi zalika to za a faɗi maganar da ta gudana tsakanin shi da mutane ne qala ta'ala ubangiji ya ce walamma raja'a musa ila qaumi walamma raja'a musa ila qaumihi rabbana asifan qala bi'sa ma qalafta خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما رجع موسى إلى قومه a lokacin da annabi Musa ya dawo zuwa ga mutane shi ya dawo ga zabana wato yana mai hushi min jahatin a asifan da huzn yana cikin tsananin bakin suke da damuwa ƙala lamun sai ce musu bi sama mai ba ba'd tir da irin khalifancin da kun kai min baya gari ay khilafatukum hadhihi a ashraktum da kuka yi shirka da Allah a ajin su ma'amara kun shin kuna ganin gaugawa kun nemi gaugawa al'amarin ubangijin ku ai tarakatun wa rabbi kun kun bar alkawarin ubangijin ku Allah allazi wa'adanihi wato wanda ya mini alkawarin sa min al-arba'in na kwana 40 wa qaddartum mauti kuka kaddara ta na mutu ala ra'as 30 wato a tun wajen 30 din nan adidi da ku kuka canza addinin ku baya gare wa alkala alwaha annabi Musa ya jefar da alluna alwaha taurata gadaban saboda washi da rabbi da ubangiji wato ba dan an taba hakke ne wushi ba annabawa suna wushi ne an taba tsananin wushi an taba hakke Allah haka duk wani mumini ya kamata shi ba ya yi koyi da annabawa in an ka taba addini aka taba hakkin Allah sai ya yi wushi Musa da ya yi wushi ya jefar da alluna fata kasarat sai alluna sun ka kai ya dullo ala فهذا يدل على أن عين اليقين أشد من الخبر اليقين wannan ya nuna gani na ne ya yi tsananin fiye da labari na yakini islam wato yulki islam yulki musa al'alwa don annai musa bai jefar da allunan ba inda ma a kabar kullum lokacin da allah ya ba shi labari bil amri da wannan amari na bani isra'ila ma'ayakai ne duk da ya tabbata yana da sakankancewa da hajjar kawai da ingancin labarin da Allah ya ba illa ba da an ra'ahu alalani sai da ya gani su a kan wannan hali sai wato ya jefar da hannun kun gane abin da malin ke ne ko akwai ilmul yaqini akwai khabarul yaqini akwai ainul yaqini wato mallan ya dan shiga cikin sufanci sufanci ke an gane ku wato abinda mutum ya samu labari misali cikin ƙur'ani ko kuma annabi musa allah yana ba shi labari yana magana da shi baka da baka zai yi shakka ga labarin da allah ya ba shi kai yanzu za ka yi shakka ga labarin da ƙur'ani ya ba su babu shakka ne to amma duk da labari na tabbatar ce wanda babu shakka annai musa bai jefar da alluna ba sai da ya tafi ganin mai idanu ne ga bani isra'ila kamar wadda allah ya ba shi labari don haka sai kushi ya kama shi mai tsanani ya jefar da alluna wancan labarin da Allah ya ba shi a kabar da yake abin ya ganin mai idanu ne iske suna yi shi a ainihin da yake ilmul ne kuma shine abin da mutum ya sani sani na sakankancewa wanda babu shakka ciki malamai na cewa ayon alkur'ani labarin suke basuwa suna ba da fa'ida ilimi ilimi na tabbas da tabba halin na haka yi ba shi ma ilimin gada ka samu na shari'a ilimi ne na yaƙi amma su wajen sufaye suna ta bayan wannan ayi ilimin shari'a na wannan bayan shi akwai wa hakika akwai ilimin yaƙi ne shi ne hakika da za ku sa akwai ya hakika ko akwai ya hakika wai wanga ilimi da aka nakaltowa wannan ya amso ga wannan wannan ya amso ga an ga kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ilimin shari'a wai wanda an na hakika ko na yakini shine ilimin waliyyi waliyyi Allah shi mai kashafa ko ya mai ilhama ko manama sai mubasharatan ya samu ilimi daga Allah to wannan ilimi ya yi muhimmanci amma can gare su amma mu musulmi da sauran ahalin sunna sun sun san da ilimin shari'a ko ilimin wahayi shi ya ilimi tabbatacce kuma shi ya ilimi wanda a hakika in ka rike shi hanya ta sai aljanna insha Allah saboda haka nan su baye sun haƙi ta abinda wali ya samu na ilimi cikin mamalki ko an kai mai aka yayi mai hijabi ya ga wani abu mai ko kuyula wata akwai halitta al ta rabbaniya wallan kana da kudi guda a ka mana mu gani ba ka da shi alkulula to rabbani to kaga ana nahi duk ilmomi na na da Allah ya faru ya fararo ma wannan waliya shine ko shi maganar ga tana bani mamaki wani malami ya ce abinda yana fatanta wannan ilimin na shari'a da ilimin waliyi ya ce abin da an misali kamar yanzu ya ka doko ƙwaya ta shinkafa na akwai ga ai akwai ƙwarorin na shinkafa ɗan da aka ci ko wanda aka dafa sannan ya tafi soshe nan da an ka ɗebe ana hasa wuta ko ana ba dabbobi ana kai taki gona ni an ci mata ta rufe ko Ku sai ce wannan koyar ita ilimin waje ne ita ko kwaskwan nan shi yanar tashin ka ita a shari'a nawa misalin ga ya yi kyau misalin nan bai yi kyau ba saboda an nakasa shari'a an nakasa shari'a saboda koda kalan faɗin shinkafa ai yahin social nan ko eh to ita shari'a ko ga kalan ba bata kai ba bata kai kalan faɗin shinkafa ba social Allah ya sauka Allah ya tsara Allah ya samu ga to mun ji wanda abin da ya gudana ko wa akhadha bi ra'si akhihi sai annabi Musa ya kama kan nan ne ai Bisharihi, ya kama gashin kai ne biye mini da hannun dama shi wa lihi ya kama gemen shi bi shimali da hannun hawan shi ya jurruhu ilai ya jawo shi zuwa gare shi kamar shi na ya kera dan marakin nan kun gane ko kamar annabi haruna shi na ya kera dan maraki ya ce mu bani isra'ila ku hota mai kun san me yasa ya mai haka saboda sakaci yana gani ya yi sakaci ya yi sakaci ya kaga shista ya kama shi haka ƙalam na umu sai annabi haruna ya ce ya kai ɗan mama ɗan inna ya ce yam na umu ya kai ɗan inna bai ce ɗan baba ba gaba ta ilimi mai koya bilkasari a ra da ummi wa zakaraha ya ambaci uwa wa ha a tafli kalbi an bato uwan nan ya yi tausasawa zuciyar annabi Musa shakiki ne na uwa guda uba guda amma bai ce yabna abi ba sai ce da kunmi saboda bangare uwa an sarfa da tausayi don haka zumunta uwa akwai tausayi ga dangin uwa shi yasa ya karkata shan wajen uwa innal qauma tad'afuni yace lalle jama'an nan tamu sun ga rauni na sun ɗauke ni mai rauni sun yi ƙarfi na wa kadu ƙara ya ƙatulu ne sun yi ma kusa su kashe ni don haka ba sake na ne ba ba na na na na da hannu a kawai na zauna yana kallon su ba na iya ga ta kokari na rinjaya ta sun kai falatu schmidt ne al'ada don haka ya kai dan dan uwata kada ka sa abokan kiyaye abokan ada su farin ciki sai dariya ta bai hana tuka iyaka saboda ka wulakanta ni wala taj'alni ma alqawmi zalimi kuma ya kai dan uwa wato kada ka sanya ni ma tare da waɗannan azalumai bi ba su da jiri sun mu'akara ni na barranta daga bautar dan kuma na hana su falamma sami'a Musa kalama a akhihi lokacin da dai Musa ya ji zancen nan uwa ne nadima alama fa alahu shi ma dai Musa yayi da na sani akan abin ga da yayi mai duk da cewa kishin addini ya yi wannan hushi don Allah ba wai don an taba shi ba don an taba Allah amma shi na tsammanin annabi haruna yana da laihi yana da sakaci amma da ya gano ba haka bane sai yayi addu'a قال ربي اغفر لي ولاخي قال ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين قال أنا موسى يتي ربي اغفر لي الله كغفر تامني ولي اخي كغفر تام دوانا اشرك في الدعاء يرضى الله ya sa annabi haruna cikin addu'a don ya gamsar da shi ya san cewa annabi musa bai rike shi ba wadda fa'allin ba ta tabi kuma dai ya ture wancan farin cikin makiya daga abin da ya gudana tsakanin shi da tsawawa ne ba a na jiya rahamatik ya Allah ka shigar da mu cikin rahamarka wa an ta'ar hamur rahimi kai ne mafi jinkan dun masu jinkai قال الله تعالى الله تبارك وتعالى يفعل تعقيما على سيل موسى وجوائي يبيبيا تبياني بأبند أني موسى أكتا تأسواتي الله يسئ إن الذين اتخذوا العيد إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين نعم. إن الذين اتخذوا العجلة للي وعند سنك إذا مركي لهم إلها مطيا أبيب وتاقريس سينالهم غضب وشوش الله ذي ساميس معنى عذاب الله زي ساميس ne azabun min rabbi wa zillatun sannan wulakanci zai same su fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya fa uzibu bil amri bi a anfusihim sai aka umurce su da su kashe da su wato shi sa aka ce Allah ya yi mana tausayi mu ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu al'umma annabi in kai laifi sai a ce ka tuba in dai ka tuba ka cika sharuɗan tuba ka yi da dama ka yi niyyar ba kuma kuma ka bar wannan layin nan take shi nan sai Allah ya amsa amma yi Isra'ila da ka wata wata maraki da sun ka tuba ya aka ce to waɗanda ba su bauta wata maraki su kashe masu bauta wata maraki shi ya tuba sai an kashe su sannan Allah ya kashe kaga kashe su din nan saboda saboda matan baraki wato wannan wata azaba ta an kai musu kuma wulakanci wa kazalika najzul muftari kamar haka nan muke saka masu kirkiran ƙarya ai kama jazainahum najzul wa ma shi bil ishraki wa ghayri duk wanda suke wa Allah ƙarya suna riba abin bota wato ba Allah ba su ma akwai azaba gare su wallazina amilus sayyi'at والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات wayannan da suka aikata miyagun ayyuka suka yi zunubai sun mata sannan suka tuba suka bar wannan mugun aiki min ba da ma min ba da ha bayan filaye amanu billah suka ba da gaskiya da Allah suka yi imani na kware inna rabbaka min ba'daha to lalle ubangijin ka bayan wannan tuba da suka yi laga furu lahum mai gafara ne ga israhimin mai jin kai ne da wa huna ta taqibu to wannan ne karshen bayanin da aka kara sun matakaddama bi zikirin kisar makana yau sai a dora ci gaban kisar ta bani isra'ila Walan ma sakata an musa al-qalam ولما سكت عن a الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها نورا وهدى للذين هم لربهم يرهبون وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب a lokacin da wuce daga annabi Musa annabi Musa ya dawo ga hayyacinsa a khazal alwaha sai ya rike allunan nan allati alqaha wanda ya jefa suwa wa bi nuskhatiha a cikin kofufuwan allo da aka rubuta cikin allunan nan wato ai ma su suka fiha da aka rubuta cikin ai kutiba hudan wato akwai shari'a min ad-dalalati daga fata wa rahmatun akwai rahama lil ladina ga waɗanda su da rabbihin ya haku na suna tsoron da su a yi kafu na suna ji wa wadda salallama al-mukul da ta karfi kun ga wanda a ɗaliban larabci sun san wannan aya tana cikin shawahi. wato misalai da aka ba suwa na isti'ara al-isti'ara san a larabci akwai hakika akwai majal akwai hakika akwai majal to shi majal akwai majazi lugawi akwai majazi asali to shi majazi lugawi tashbihi yana ciki istiara na ciki kinaya na ciki to nan misali yana istiara istihara dama suna cewa malaman balaga suna cewa akwai istihara tasiriya akwai istihara makaniya wato bari ku ji aka ce wannan ma sakata an musa al lokaci sakata an ka ce ba mi as-sukutu shugo kawaiti to sai aka ce lokacin da fushi yayi shu daga annabi Musa ashe kaga wato an kamanta shi fushi da wani mutum wanda ke magana mutum wanda zai yi magana so amma sai aka share shi mushabbahun bihi kuma idan an kai tashbihi akwai mushabbahun akwai mushabbahun bihi akwai adatu tashbihi akwai kuma wajen mushaba to babu wajen mushaba an share babu alama abin ga adat kafu tashbihi ko misl ko ka'anna duk babu su to amma akwai shay'un min lawazin shi wannan mutumin da aka sifar da shi da shi akwai wata sifa ce wadda an ka bayyana wadda ita ke nuna cewa lalle akwai wato isti'ara wurin nan shine sukutu dan sukutu sifa ce ta dan adam shi magana wani lokaci kuma ya shi to sai an ka ba shi wannan alama tashi. to sai ya zan isti'ara an gane ko wannan ya zan isti'ara sai mai alarma ko lokaci ya yi akwai saura to karanta wani abu واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما فأخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأخذار موسى قومه Allah ya zaɓi annabi Musa ya zaɓe mutane nan kawo aka ce ainihin kauli kenan irin wannan ya zan dama jaruru imin kauli to sai yanzu da aka cire harafin jara sai an ka ce kaunu wannan shi ake ce ma mansubun bi naza'il khafili eh, masu karatun na hausa san wato mansubun bi naza'il khafili kamar a wani baiti da aka ba da misali da shi cewa ta murru da wa walam ta'udu kalamukumu alayya idan haram kaga an ce ta murru da ziyara dama an ce marra ana ta marra bihi ya shuda da shi ba hu ba ko ba hu ake ta marra bihi ake to sai an ce ta murru da ziyara ashe ta da bid diyari amma da an ka tire batin jarra shikenan sai a ziyara munakon wasu kasa sai sami wasu isama wa tara Musa qauma ya ya zaba daga mutane ne 70 rajula mutum 70 mimman mimman lam ya'budu al-ijla wadanda an ka zaba waɗanda ba su kota ma ɗan maraki ba don ba kowa da kowa na ya kota ma ɗan maraki ba akwai wanda sun ka ɓace akwai wanda suna nan busa hanya ba su ɓace kama a da harun da sauran wasu to bi amurhi ta'ala allah ya bashi umarni cewa ya zaɓa mutum saba'in limiqatina Allah yake saboda wato lokaci ko wuri da muka yi alkawari cewa su zo ai da lokacin da zai wa adana wa bi yin biyu wato saboda lokacin da muka ce su zo da ya atazu su ba da uzurin su mai ibadata ne al jila daga bautar dan maraki da abokan sun kai kun ga su waɗanga ba su sun kai lahi ba amma su za su sai wajen tuba da neman gafara fa kharaju minhu sai suka hito daga cikin falamma a tau zalikar makani lokacin da suka kai wannan wurin inda aka ce su tahi ƙalu sai bani isra'il suka ce lannun mina laka ya musa ba mu gaskata ka ya annabi musa hatta na wallaha jaharatan sai mun ga allah a ido da ido wa inna ka kada kallamta ka yi magana da shi ka ce allah na kasa magana da shi to fa'ari na muka gwada mu ne da suka wadi wannan magana suka wadi wannan magana fa akhazat hum as-sa'iqa sai tsawa ta kama su ba ma su suka mutu ba kama Musa ya ci sai annabi Musa ya tashi tsaye yana kuka waye da Allah yana roƙo Allah kun ga wai na faran na aka to da su ba wai mai agun ba na faran na aka to da su da an ka to da su su 70 annabi Musa ya magana da Allah sun ka yanzu Allah na kai magana da shi ne eh, Allah ya kai magana da to ba mu yadda ka yi magana da Allah sai ka gwada mana Allah mu ne sai Allah ya aiko mala'ika jibril ya musu tsawa sai sun kama da sun kama don ku san akwai Allah eh ko ko ba su ga alama akwai Allah ba to saboda haka sun gani eh sun ka mutu ga su sun mutu su sun ma sun mutu hululu mutum sabai to ƙala musa fi annai musa ce rabbi ya ubangiji na laushi ta inda ka so a halakar da mun da ka halakar da su min qablu ay da mai da khuruji din ka hay fito da su a yi da banu isra'ila zalika wato banu isra'ila sauran jama'a gaba dai su ganin mai idanun su mutuwa waɗanga wala ya tahimu ni ba za su yi wato ba za su tumtai da tare na halaka musu jama'a wai ya Allah inda ka ga dama ni ma sai ka halakar da ni tare da su ma'aduhu ala alal hayy fi ahlaktum wa qala musa hada, anai musa ya faɗi wannan tasliman li qada'i Allah saboda ya nuna ya mika wuya ga hukuncin Allah da kaddara Allah wa in kana lam yasbaqa minhu ma yujibu halaka duk da ta shi bai abin da zai sa a halaka shi ba ma ya ce Allah inda ta gana ma da ni da su duk kana halaka mu kamin wannan lokaci a kuna, ya Allah za ka halakar da mu ma fa'ala sufaha minna saboda laihin wawaye daga cikin mu jahilan mu in hiya ai fitinan nan da sun ka fada tambayar ga da sun kai ba ta kasance ba illa fitina suka jarabawa kace tudillu biha man tasha kana badda wanda ka kaso wata hadiman da ta kana shirya da wanda ka so an ta waliyin a ya Allah kai ne waliyin mu umura na wanda yake jibinta al'amuran ba ga na Allah ka gafarta muna warhamna ka tausasa samuna. wa an ta da gafirina kai ne mafi nitin masu yayewa masu gafara masu yayewa ya roƙi Allah Allah ya yaye musu da shi da wayannan mutane duk da cewa shi bai yi laifi ba amma dai ya sa kai ne ciki ce Allah ka yaye mu mutane ka yaye mu ka koma shi واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت ورحمتي وسعت كل شيء فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون نعم. وكتب لنا الله كرب تامنا كوجب تامنا wato ka ba mu fi hadihi duniya sana ka ba mu abu mai kyau a nan duniya wabil ahira akhirah kuma ka ba mu kyautawa a lahira inna huduna ilayka ya Allah mun duba zuwa gare ka ay rajana anil ma'asiya mun bar sabo Allah ji na ka lil ihtizar min ha ilayka wato lahil nan da mun ka zo mu kawo hamzarin mu da gudurin mu da tuban mu zuwa gare ka na wata dan maraki da mutanen musulmi fa hada akhir du'a Musa wannan shine karshen addu'a annabi Musa fa ajabahu Allah sai Allah ya amsa mishi Allah ya amsa yace masa aka tuba zan rubuta ta Allah ya ba shi amsa ba a jababullahu magala azabi Allah ya ce azaba ta usibu bihi man asha ina shafar da azaba ta ga wanda ya so wanda zai ne yawa azaba zai yi azaba wa rahmati wa ta'at kullu shay kuma ita ko rahama ta da jinkaina sun gane komi da duniya a cikin duniya wa muka nala qaumuka nasibun minha kuma mutane ka sun samu wani kaso daga wannan tausayin nawa filin da azabin duniya wai amma cikin azabar duniya wato mana wayannan da sun karɓota ma ɗan mariki an karɓi tubarsu amma sai da ana kashe wata a duha zan rubuta rahamata ba ku fasisu ha in keɓar titin da al'akari da al'ahira lillazi da yadda kuna ga waɗannan da suke takawa suke jin tsoron Allah suna kiyaye dokokin shi wa yutuna zakka suna ba da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minu waɗannan da suke gaskatawa suna imani da ayoyin khassa zakata bi dhikri huna an kebance zakka da ambato nan ba ambaci sallah ba ba ambaci hajji ba da sauran laanna annaha, kanat ashab ala bani isra'ila saboda zakka ita ta yi komi waya ga bani isra'ila wato duwane wani aiki ana yi tsammanin bani isra'ila suna yi aikatawa amma zakka ta yi musu ya kuma da Allah zai aza musu zakka sai aza musu mai nauyi cewa in kana dukiya ka kasa gudu ka ba da kashi guda kashi uku ko ka doka da sun haka ta ba su yin haka na haka ba su ba da zakka muko Allah ya yi mana sauki sai aka ce ka kasa in ta kudi da ka kasa arba'in guda ɗaya za ka ba su talatin da tara don naka in kayan gona na in noman damana na ka kasa goma guda za ka wasa tara don naka in na rani na ka sa ishirin guda ɗaya na allah saura duk naka na ɗaya cikin ishirin na za ka ba su sha tara don naka na kaga sai cikin iyawa Allah sai zakka ta yi sauki cikin al'umma annabi kowa na iya hidda zakka kowa na hidda zakka ba wanda zai hana zakka to wasu kunga abuwan da yake bai taka kara ya karya ba mutum zai kasa ba su Allah ya baka ya ce ba da kaza ɗan kaɗan mutum zai kasa ba dai waga al'umma ba eh ba a rubuta ba a aron zaki saboda in za a aro sai da izinin mai abu ko in za ka aron kayan wani ko makwabcin na ko abokin na sai ka faɗa mai ba shi aro na shari'a ba yawa wani haramin kwasa ko haramin kalmi ko haramin abin nan a kunku ko ka haramin mashin ko ka haramin mota ko ka ana aro ba da izinin mai abubuwan to ashe in har mutum zai aron zakka sai ya tambayi Allah mutum na iya tambaya Allah ya ce na baka na arama kaga ba a samun wani don haka ba a abin kayan eh bari wajen don kada kada fillaji duniya bari wajen ka fillaji duniya in mutum ya ce dai na hana zakka ba na ban ba su maroko ya ce na yi aron zakka ya ce Allah bana ban hidda zakka ba zan ba tuwa ba amma ba mu magana abu to a ambaci zakka saboda tana da tsanin wuya ga bari isra'ila wala allah salata inna ma lam tuzkar ita zakka ita sallah ba ambace ta bane anan ma ina fata duk da dokakar darajar ta ala sa'il ibada da kan sauran ibadodi iktifa'an an habil ittika saboda an bace takawa Allah zai wa ibaratu an bi da wajibat Wanda abin da aka kawo sai aka ta wajibai ya asali ha gaba daya wa tarkil munkarat sannan ya bar abin da aka kama an akir ha gaba daya su biya aika ayyuka gaba daya ne shine bari saboda bari bai da waya aiki da aka wasta darada, bi sifati man kutibat rahmatul lahut al-akhir yanzu sai aka istinadi shi ma nauyi na na balaga aka yi istidraji ana cikin magana sai a zo da wata shi ne istidraji to a ambaci nan a ambaci waɗanda aka rubuta ma Allah a lahira min bani Isra'ila daga bani Isra'ila ba ittiba rasul daga cikin wato sai an kai izafa an ka hada da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ummi annabin nan ummi da an yi mu yi shi ne su imani kaula mabasi tun kame a aiko shi ya tattawa shi manzo Allah na yana zuwa wa ya amalu bi shari'ati ba da in ya zo kuma sai aiki da shari'a wanda ya haka cikin bani Isra'ila to shi Allah ya rubuta tausayi da rahama gare a ya amma wanda bai bi wannan sharadin ba bai yi wannan aikin ba to shi kan shi da rahama Allah ko ko haihata ya hada bai shiga aljanna ina da sai mu tsaya ko an dawo sai mu tashi allazi ne ya tabi kuna rasulan da biyan ummi an yi musu rahama amma dama kahi a yi musu rahama sai an yi musu wannan azabar karama ta duniya sannan a yaye musu da yanzu a gane eh, su yanzu an wanke musu zubai an karbi tubarsu kaga ai wannan kashe su da aka yi yana da sauki kusa su mutu su shiga wuta wannan shi hasara ta har abada la ya mutu biha wa la ya haya wanda ya mutu ya shiga wuta bai mutuwa balle ya huta kuma bai rayuwa balle rayuwa mai daɗi ba mai amfani saboda haka an yi musu rahama <laughs> a kwanaki gaba daya duk da suke ba wanda zai tsawa da alheri ba wanda ga tsawa da shari shari ko dai in kayi ladabi ka ce mu ka kawo shari aikin mu ka kawo shari alheri kuma daga Allah ko kuma ka ce ta hanyar kaddara ka ce duk abin da ya zo daga Allah yake saboda haka wai cewa akwai wata narba cikin safar wadda cikinta da an ka halaka adawa cikin wannan ran wannan narban nan an ka halaka adawa da kuma irin wannan narban in tattabo ba a kowanki ba a yi kowanki zuwa ba a yi ba a aure irin wannan ranar saboda rana ta ta nahisa mugunta da shari ta cikin wannan ba haka ba a musulunci rana ko ce mai albarka ko wata rana mai albarka sai dai ka sai dai kai kokari kai aiki alheri cikin shi kenan za ka samu alheri ko wata rana kai mu ba aiki cikin ta kuma ta zan wato malbaga na gari haka na aka wajen kai ba su kula da nan larbajo aka sha ko larbagana larbajo wala ba gana ma da wani ya kai duk na wani kai san san kwato ina jibiya kula ne eh? na ba kana kun da akwai wannan aqidar amma dai yanzu alhamdulillah ai an wace eh to galiban shekunan nan wasu na ga rubuta baya gare su galiban amma akwai waɗanda sun yi rubutu cikin rubutunsu an samu a ainihin maganganu ƙungar abin da ke mi Akwai waɗanda sun yi rubutu wasu kuma sun faɗi an rubuta an sun yi shifta a rubutun mutum ya faɗi an ka rubuta to ana tashiyar kuma yana yiwa ya yi zata alheri gari su ya ce da wanda ya rubuta ya ce shehu ya ce ya rubuta sai ya ce a shehu mutum na kirkin ya bai mata wakil magana gane ku ana iya zato alheri gare su ake ba su sun ka rubuta ba ko wanda ya rubuta ce su sun ka rubuta ko littafin da aka rubuta aka ce sun ka rubuta to a ɗauka ba su ka rubuta to amma da za a yadda mabiyar su yadda ba su ka rubuta a kone littafin nan aiwa shi da su shi ke da an zama a bani yanzu misali sai usman dan an san mutumin kirki ne malamin sunna ne ya karanta da tauhid ya karanta da sunna muka da qur'ani na hadisi ai a ta qur'ani hadisi kuna ji su mai na su uku sannan da ijma su uku dai abuki na da ce suna a gaba gare su ya samu ba amma sai an karu da wani ta da aka ce malam ma balaga dan karamin littafi na amma abinda aka cikin littafin aka ce shi Usman ne ya rubuta amma lalle malamai sun tabbatar da bakin Usman ne ya rubuta don ba irin usulubin rubutun shi Usman ma ne ciki abin da aka ce shi Usman ne ya ce da ya kai shekara kaza kamar shekara arba'in sai Allah ya yi mai cikin jiki ne yana yin sanin kowace kowane kashi da tsoka da tsoka jijiya illa illa illa illa hatta kai aka ce wallan ma balaga su kaza da ne kai lokaci kaza sai an yi miraji da shi an ka da shi sama a kai shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallama sabon nan nashi da shi ga shi wa abdulkadir jilani nan sannan an kalata mai rawani wanda rawanin nan rubuce ki da kulhuwallahu rubutun kudura rubutun zaɓi an karata shi shugaban waje to wannan abin da an rubuta ke don a nuna karamomi na shi wa amma lalle malamai sun ce ba shi ya rubuta ba an rubuta na a cikin gida gari amma cikin rubuce-rubuce da akwai akwai cikin shehunai wanda ya ce Allah ya ba shi mukamin kumfa ya kuma an ba shi mukamin kunkun mukamin kunkun in ya ce abu ya kasance sai ya kasance don haka da ya ce abu ya zama wani wace amma muna yi wa lokaci a duk waɗannan malaman ko waliyan ko shekunan duk ya kira musu an kai amma za a ba mu haɗin kai in za a ba mu haɗin kai duk wayan nan da jama'a sai a koje su kuma a yi matsaya guda duk karya ta a yi musu a gaskiya shi ke nan al'umma ta zauna lafiya amma matukar mabiyan sun yadda wannan magana shehu ta ko littafin shehu na ko shi wacce aka ta kaga an samu matsala على yin tuta فالحمد لله صلى الله على النبي بهذا الذكر سلام عليكم